بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه منهم أبو بكر الصديق السابق بما وقر في قلبه من الإيمان وعمر معز الدين بقوته وقهره وعثمان ذي النورين الصابر في حلوه ومره وعلي بن عمه وصهره وعلى سائر أصحابه مصابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم فلا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم قدياتا تبتك الله وبنجد التالكي لكومي من تفكين إيكو wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci talata sha uku ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu daga makka zuwa Badina. a shekara ta 1443 wanda yi daidai da 15 ga watan fabrairu shekara ta biyu da ashirin 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba 39 yakubu avenue taura daga lagima road gwari miji a rikiduna wannan kasa mu ta nigeria an samu ziyarar babban malaminmu Sheikh Muhammad ibn Uthman hafizahullahu ta'ala wanda zai gabatar mana da muhadara a kan ilimi da falalarsa a addinin musulunci da kuma darajarsa falle tafaddal malam mashkuran ma'ajuran insha Allah بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه كنا جيكوا تبعين في إنواء مسلمي ما سكرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمجي na halata sha uku kamar da malai faɗa ko kuma sha hudu kwanan watan da ke kwanga bakon baya amma dai ga watan bakwai ne watan bakwai shi ne rajab tsakaninmu da ramadan ta wata biyu ba kai kuwa kamar je mai aka yaba ga shi na ya sake juyowa shi ke nuna maka kwanaki na tafiya wallahi kowa ya shirya ya yi tattali ya yi kintsi ya yi tanadi saboda doguwar tafiya wadda ba ta jira sai dai mu jira wadda in ta zo ba ruwan da malan almajiri mai mulki talaka mai kudi talaka haka take aiki kawai ta mutuwa ce mutum transfer kyaf ta ɗauke shi daga kirarren gida ɗaki ta kai shi kan wani tsoki sankamamme haka zai zauna san kalkal kojewa juya babu wannan abin yana rikita zuciyar mai imani Ina kyau karshen mu to nake cewa a kwanaki na tafiya da jiya kamar haka aka yi azumi ga shi kwanakin na kwankwasa kofa an kuma sake wani kewaye din da yawa mun yi azumi da su bara kuma da yawa ba za a yi da su bana ba su adadin kwanakin an riga an naɗe ƙasa ta ce ko nake ba, an kuma mai mata dama da jikin muke mun taka ta ne muna hawan kan mu koma cikin hukumatu aikinka na tattacce lafiyayye shi zai baka cancantar alkhairi a cikinka ba ka mu haka ko kishi haka Allah ka kiyashe mu da haka wannan kenan yani abin da nake so ne magana kai kuma da malam ya mu kuma shine falalar ilimi darajarsa da kuma muhimmancin neman shi shi ilimi ya fi karfin ce za ka tsaya maka ce shi ne kaza ba. misali idan za ka ba da ta'arifin aure za ka ce aure shi ne kaza kaza kaza malami suka ce ilimi bayyanuwarsa darajarsa falalarsa hatta fi ƙarfin ma kace ya fi karfin kace shine sadaka kai annahu kashams huwa alam wal alam la yu'arraf aina واضح jali kama duk da haka sun ce ilimi shine kaiwa ga abin da ke koye da fito maka fili wannan tarihi bai cika mu auren misali bashi dai yin ba shi kimar sun kimar suke faɗa ibn wasim cewa al-ilmu ajallu min an yu'arraf kawai kika ce za ka bashi definition amma dai kai ka sani ilimi ko jahili yana so a ce shi mai ilimi kun san dalili inda za ka fita kan titi ka ce kai malam kuma zai ce na'am wani kake har ma jahili amma inda za ka ce kai jahili sai ba da ni yake ba kenan kaga wannan na ƙara fito maka da maziya da ƙarfin ilimi yana daga cikin fala na ilimi da darajarsa duk halittu da ka sani kan adam yana tarayya da su cikin abubuwa da yawa amma wallahi ban da ilimi yi sha'awa ce kana da sha'awa ta ka ci ka sha ka kisa da iyalinka ka yi babban matsalar nan dabba na da shi amma ilimi fa sai Allah ya kira dan adam da ilimi sauran halittu muna tarayya da su in karfi kake ji ka kai zaki ne ka gan shi sai gudu kai ta kanka amma kai sai Allah ya baka ilimin da zaka iya gamawa da shi bindiga kaf sai ka kaga in karfi ne kwanji tsaba da tsafa sai ka kafa ban ci ban baki ba kamar sai biyu saka da shi da ba ka dama kake girgin da za ka iya kamawa da shi cikin ɗan bula ko ka shiga mota mai sulke shi ba shi ba na ilimi amma in dan tafi ne kun yi tarayya da shi kalma ya fi ka so in aiki ne tukuru ƙasar yana da wannan ka kai misali tururuwa ne kan tara abincin tururuwa lokacin bazara kafin damina ruwa ce daga ubangiji da Kin kin takama kake da tashi angulu sai ka nuna maka kwarjini ka tashi sama ka tashi za ka yi ba za ka tashi ba abinda nake cewa a shekarun a wannan daga cikin daraja da falalar ilimi an adam sai Allah ya kebe shi da wannan ilimin ba haka ba dubbobi kun yi tarayyar cikin ba da yawa kana ci muna ci suna ci suna haihuwa muna haihuwa ko ba haka ba suna gudu muna gudu suna da hikima irin tasu dabbar ma wallahi inda za ka karanci da ke tafi ka wato dabara magana ce ba za ta yi yawa amma sai aka fifita mu da ilimi dalili kuwa kakanmu annabi adamu Allah ya kara masa aminci shine Allah ya ɗaga shi da ilimi sama da mala'iku wa allama adama da a kullaha summa qallaika ga mala'iku ambiuni ku kai sunayen suka kasa a shekanan kakanmu annabi adamu da ilimi ne ya fifita kan mala'iku to a sawa sun ce kyan ɗa ƙarisa kyan Ya gaji mahaifin shi mahaifin kirki ne ba to ai mu na mu mahaifin uban na girki annabin Allah ko ba haka ba a duk lokacin da baka kan turban neman ilimi baka zama kenda ba ka zama gunta ilimi dole ne a nemi shi domin hanya ce ta falala ta ɗaukaka ta daraja ta girma ta mukami wani malami ce kaga in kana son duniya duk nemi ilimi ita kake so in lafiya kake so je ka yi ilimi saboda aljanna ba ta jahilai ba ce in duka biyun kake so je ka yi ilimi ilimi a cikin tashi da kuɗi misali wanne ne fi tsakaninmu da Allah tsakanin kuɗi da ilimi wanne ne gaba ku gane mafiya ilimi da shi kenan ne dalili ana iya sace shi ba sace ne ji malam wani ya tashi daga kaduna yan fashi a uzubillah sun kare sun kwace ilimin ba amma kuɗi su nawa ake sacewa Allah ta yi mu gaba da kenan na biyu shi ilimi fa shi ke ka amma kuɗi shi gadin shi ka ɗauki misali in aka ce kasan kasafi na jihar kaduna an ba ta a ɗauko daga abuja ba raka kudin ake a mota da bindigogi ba ya saka ji kusa da mota kenan a shi kuɗi gadin shi ake shi ko ilimi shi ke gadin ka ta yaya domin lokacin da ka san abu ka za haramun ne kuma kake son ka aikata uzu billah sai ilimi ya bayyana gare ka sai ka ci astaghfirullah kenan ilimi ya gadin ka ki kake gadin shi idan ka shiga kasuwa da in canji a aljunka ka ji wani motsi kai ka da na ce su waye kuma a ji sabanin ilimi falla ta biyu kenan darajar ilimi ta uku inda za ka cika misali wannan ɗarki na Allah masallaci ka ta fara ka cika shi da kuɗi kaddara kullum ka ɗauka kana bayarwa baka je ka nemo wanda zai faru ne zai kare amma idan littattafan da ke masal ta haddace su kana ba da karatu ba zai kare ba karuwa yake suka ce shi ne taskar da kana ba da shi yana karuwa kuma kuma taska ne kana ba da shi yana raguwa abin mamaki daraja ta nawa in kuna biye da ni na uku darajar kuɗi ilimi akan kuɗi na uku na hudu inda za a tara maka bokiti bokiti a fita su da yanzu ba ƙandala ko ba mu da tsaba yanzu mun kare tsaba a kudin yanzu misali da da kwandala da naira ta yi kima abu amma ka ciki kwandala ba tsaba ba ce inda za ka cika bokatai guda arba'in da ainihin kwandala a nan a ce ka ɗauke su ba nauyi da wahala ko tunda za ka haddata littattafan wannan masallacin kana jin wannan nauyi a zuciyarka? ba ce ka ɗayo littattafan da ce su ka daraja ta hudu ke darajar ilimi ta gaba suka ce ranar lahira malamai su ne ma jagorori a can lahiran ba wanda ya tara dukiya ku sai an turke shi an mai hisabi ya kwabo ta zama kaza kwabo ta naira ta zama kaza a masa hisabi amma sun ce to shi kansa ilimi ka ba da zafi shi suka ce duk wanda ya karanta hadisai dubu ɗaya Zakar ya yi aiki da akalla hadisi guda biyar ka ba da zakar ke ba ya maka sauki hadisi dubu aiki da biyar kawai ɗari tara da hamsin da nawa kenan ko da sa'in da nawa ina suke to ba ci aika su ba ina kafar bayani kan falala da ilimi akan kuɗi shi yasa wani malami yake ce da wani ce kai ne ka fifi ta kudi sama da ilimi amma ba kai mai ilimi adalci ba kace ja'alta ja'altal mala fawqa al-ilm zulman la amruka fil qadiyati ma adalta wa bainahuma bi nass al-wahyi bawnun sata'lamuhu idha qaha qara'ta ya ce kai ne kake so ka fifi ta kudi sama da ilimi ko amma ba ka yi tafici ba ya ce tsakaninsu akwai bambanci babba ina ma da kakar da turfu tsahe ko tsara haga na bambanci ƙorafi zirni Allah bai ce ƙorafi zirni naira ba ƙorafi zirni mala ko dolar mai ce ilimi ƙara min ilimi ya Allah to kenan ashe wannan shi ke ƙara nuna maka wato lalar ilimi kan dukiya to idan ka ce ilimi wai ne kake nufi saboda kana maganin ilimi ilimi haɗa spika ɗin a ilimi ne shi kake nufi ba shi ne nufi waya ta lalace ka gyara ta ilimi ne muna bukata injiniyarin da gina wannan masallaci a ilimi ne muna bukatar shi shi muke nufi Ke amma ba shi bane a gaban mutum wanda ke da fasahar fenti mai kyau sai da ke eh, fenti kala, ya race da wuri kala, inda kala. ilimi ne mota ta rikici ka ga wani malam ya kalle ta cikin kasa da mi kasa awa daya kai kuma za ka yi ilimi ne tana ka ilimi na da sa'i na da yawa amma ba shi muke nufi ba a wannan gabar kamance abinda zai yaye maka jahilci ya haskaka maka zuciya Allah muna bukatar shi amma ba shi wani yanzu haka suka ce al'ilmu iman ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan akwai ilimin fiqhu saboda sanin addini akwai ilimin likitanci saboda gyaran jiki to shi musulmi ilimin shi zai kalli gantar jiki ya kalli kuma ruhi dusu suka haɗu suka samar da mutum قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين suratul dawud sura 38 kenan kaya mai lamba 79 ma'ana mutum na da bangare bangaren atsi bangaren arruwa su suka da suka yi mutum kowanne mu yana da bangaren ganganci ne bangaren da ke bukata ci da sha da kewayawa da fitsari da farin ciki da bakin ciki da kuka wannan gangan jiki ne kawai hakikanin abin da ke sa mutum ya zo mutum shine rohi wanda ba sa ganin wannan in ba haka ba kana iya ganin mace ke kyawa da kowa ke so ya aure ka amma tana bakin shanu ne kika ji kashi ta faɗi ka ruhin ta ba kyau physically babu tana da kyau ko gane ne. shi kenan mutum da ruhi yake mutum ba da gangar jiki shi yasa ne hikimar nan ke cewa ja'al yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi ta'abta nafsaka fi ma fi khusranu akbil ala nafsi safak min fada'ilaha fa anta bi ruhilab al jismi insanu yace ya ne majiki wahala ka bata lokacin ka fuskanci ruhin kuma alaƙar ta Allah ta yake ko ta lalace ne kwalliya kake a zahiri da kwalliya a batini da ruhi kake mutum kan jiki ba shi yasa wannan aya ta nuna maka cewa mutum bangaren yau akwai aljanibul maddi da aljanibu arroyi ko ilimi ne ke ganin wannan to ko ilimi ne ma na duniya ai muna bukatar shi hmm? yanzu ai ba za mu yi farin ciki a ce kafiri shi zai gina mana wannan masallacin ba in so samu ne namu kalmar shahada ya zo yi in ya so tafi da kuɗi kuma fi san haka kan baka da shi ba sai da kira kafir ya zo maka misali abu ne ba ne idan babbar sallah ta zo ko karamar sallah a unguwar da kike akwai shaguna guda biyu kai shagon na tela ne kuma ya kware duk wani dinki da ka sani ya iya ya iya yana da shago a kofar gidanku amma ɗai shagon a ɗan uwanka ne uba ɗaya uba ɗaya yana sai da kayan abinci ne kuma yanzu ka je ka yanko ya diddika kana so a yi maka ɗinki kuma wannan shagon kafin shi kaɗai ne tela a garinku mu ɗauka haka in ka ɗauko ya dinka a shagon ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ma ba sana shi bane ɗinki wancan kafirin kela makinka sana su ke ɗan Allah wa za su yi wa kafiri kabar musulmi kabar musulmi yi shi iya to magana ta fito waɗanda suka sani kai suke da jahilan abu ashe muhimmin lamari ne ilimi da wannan ilimin ne kuke ganin kasashen turai suka yi mana kaka gida a yau abubuwan da yake asali namu ne suka suka kwace logarithm ilimi ne branch na mathematics a musulmi ba ne ko ba shi ba ne alkhawarizmi ce malami ne ibn bajja malami ne ibn farhun al-idrisi geographer alal misali yaya suke rawa da bazan mu kuma na tabbaci Hmm? ilimi kenan ilimi ko a duniya ne suwa yake ce a yanzu turai suke da kimiyya suke da fasaha suke da tsarin karatu amma ai asali namu ne da muka yi fice da muka saki hanya abin ke faru ya faru a shekara ta 258 1258 shekara kusan dubu ko sama da misali Qatar suka shigo baghdad ƙarƙashin su hula ko da Genghis Khan kakan shi azzalimi Kisa haɗin kai da ɗan shi'a mai suna wato alkasir tusi ibn al-akari haka suke makagara da haka haka a lokacin jami'ar farko ana kiran darul hikma a lokacin suka rusa littattafan suka zubar da littattafan a cikin kogin ainihin yofred fred desert sai da aka ce kogi ya ɗauki wato tawada ya zama wake kirin saboda tawada gawa kuwa a lokacin sun fi kusan miliyan takwas su suke bagara da gaba ɗaya kusan turki da suna ta ko tashin kiyama ne ba mutane wannan ya taimaka ba ƙaramin taimaka wajen taɓar da ilimin da muke da shi da kuma sace abubuwa da yawa suka kai can suka fassara zuwa yaren latin ya zama nasu hmm? har yau ba ka da mai ilimi a ɓangaren sociology da historiography a yau a zamanin yau irin ibn khaldun karanta littafinsa proclomina al-muqaddima muqaddima fa yi kawai abin ya zama in world class sai suka masa kwaskwari malami na lokacin muna jami'a da da yake gaya mana cewa inda za ka jami'ar ko oxford ne ko cambridge misali littattafan nan na manyan Najeriya guda uku shehu ɗan fodiyo da ɗaninsa abdullahi na gani don gaba larabin hausa da muhammad bello littattafansu sun ji ɓoye su aka yi a waɗancan jami'oyin kun daga wannan yanki ka zo ba za a ta ka ba ka kasan reference section misali ba a ba da arwai zai bi ka ɗauka ka yi bincika bashar misali ina nufin ilimi ko na cikin hula ne ilimi ko na wanke kaya ne ilimi ko na haɗa sabulu ne na ilimin da muke magana ina ƙara jirdawa ƙala Allah ƙala Rasulu ƙala sahaba imam shafi'i yana ta kullum ulumi siwa al-qur'ani mashghilatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din العلم ما كان فيه قال حدثنا wa ma siwa zaka waswasu shayatin ilimi kace da mu Allah ya ce annabi sadaka in nace ilimi ilimi ga abin da nake ilmul kitab ilmus sunna sune kan gaba mun ce ban da sauran bane amma idan ana darasin da uwa ake idan ruwa ya zo kaimama ta zauna kai haƙuri an gane hausa muna maganin ilimin addini shi ne shi yasa muna bukata mu ba mu hana ku je ku karanta law ba ku je ku karanta ku je ku karanta geography ku karanta kowane irin logi logi logi ku je ku karanta amma kar ku manta qur'anology din ku in akwai wannan turanci makinin misali ba sunnanology in ma akwai ko don ba yan logi logi logi bane je ka yi psychology kaza kai ma ka rike qur'anology amma sai ku haɗa. a ƙur'ani ba za a shafa a je ka babu ba a hadisi ba za a je ka kankan yau ba a zamanin kuma kar a barka a baya kuma ba rawaye ba haka musulmi bayan mun ji wannan ke ake neman ilimi ko ba haka ba farko falalar ilimi da kuma mai ya ake ne shi yasa nake so karatun min jagoranci karkashin wasu baitoci da suka ce an gaya ma muhammad ibn hassan shaibani malamin sa ne ya ce shi masu musamman ɗaliban da kuke da tais na arabic ko haddace baitocin nan kun shirya imam kowa shirya ko? insha duk sana jin dan ni kaira na kan yi karatu ina tambaya jiya na yi wannan karatu irin wannan a wani masallaci a kaji a kan fallaki na masallaci muka karanta sai guda bakwai waɗannan baitoci na tabbata sun kuma su da sun su domin an daɗe an karantar da mutum muna yan zaure a musamman karanta littafin ta ta'alimul muta'allim kuma waɗannan baitoci ya yi su ne daga wani daga wani kogi mai ilimin rubuta waka a arabiya in kuna karanta ilimin arom da harin harfari ya ce mai ta'allam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlin wa unwanun li kullil mahamidi وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصبح في بحور الفوائد هكا نيكو الفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو, هو الألم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف آدم kun haddace ba zai kalmar ce na ce zan yi tambaya da kuma lokacin ya zo wai تعلم فإن العلم زين لأهلي وفضل وعنوان لكل المحامد حقا مكي كاميرا أجدا سغير واقع ستين ترواقع لن تحدث تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واصب في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعظ البقاصد بعد القاصد هو العالم الحادي إلى البر والتقوى والحصن ينجي من جميع الشدائد فإنا فقيها واحدا متورئا أشد على الشيطان من ألف عابد جالية جالية كيف حاجة تعلم عن شكل العلم فإن العلم شيء علمي Zainun li'ali wallahi ado ne game shi yanzu ka ɗauki misali misali na nan kusa-kusa a sheikh abokar mahamud gobe Allah ya kammala barin tambaye ko kunawa da barin sa duniya shekara nawa kalke lissafi 30 daidai 30 daidai 1992 yanzu kuma 2022 hmm. amma kamar yana raye ne dora hmm. kamar dalilin ne ilimin da ya karantar ba a mantawa kana magana malam nan kusa ce shekara talatin shehu dan fodiyo yanzu muka yi magana shi hmm. masu kuɗin da suka bar duniya zamanin shagumin shekaru sun da yawa san da su kusa ce da su haka ne ko ba ka bane waɗanda suka zama shi waɗan fodo masu kuɗi da sarauta da suka rasu wai tana da su al'imamul bukhari mu koma can baya baya baya al-bukhari an haife shi a shekara ta ɗari da casa'in da hudu imamul bukhari ya rasu 256 mai tan da hamsin da shida bukhari kama yana da sahihul bukhari zaka ji kullum ana magana su almajirin sa imam muslim an haife shi a shekarar da imam shafi'i ya rasu muslim an haife shekara an gane har yanzu kusan labarin sa imam shafi'i an haife shekara ya fi duniya يحتاج إلا مرس إمام مالك كان في شكرا كسا إن بأوك ديلي يابر دونيا قليل سبا إن لفرا كمانا أبو حليفا شكرا كسا مانا الحج حكا ذاك شكرا بعد مثالي أما كما سمح لا تصفيك أخو الإلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وظل جحل ميت suka ce in kana neman gawa mai tafiya to ka samu jahili kuna fahimta da kyau saboda ka uwa masu daraja ya ce ka tashi ka ne kwariya za nemi ilimi ana neman ilimi idan ka fara abu kuma guda biyu ku ji da kyau farko sarkin niyya wallahi taɓa zuwa ka nemi haddar ƙorani hadifi ilimi don ce kai malar to ka rushe ka ko Allah ga dama kake neman ilimi to da ne ka mana sharri sai ka tallata kwalinka tukuri I am engineer wani I am architect wani I am professor wani ga mutum yana hudu ya ba za ka ce da baka wani ba ba za ka ce injiniyan ba to a ka'idar karantarwa a musulunci ba musan da wannan ba har ma ba ka so a dinganta ka saboda tawazu'u an gane ko to amma kuma babu laifi a ce da kai malam Allah zai kuce daga cikin malama a kanu ya karatu a madina ya dawo ganin sai aka zo aka kira shi da sunan shi zan ce da ce ha sai yara marasa mutunci in je madina in dawo ba za kuma ce malam din ba ko ku ce ma malam ba za ku ba ala kulli hal ba laifi bane ai identifying ɗinka da ilimin it's not that anyway it's the economist theologist historian political scientist muhaddis kaza wala ba su amma kan zuciyar ka sa ko boro-boro da turan ko da jin daɗi sai ka kare sai ke abu na biyu wajen neman ilimi ka nemi abin da suke kira wato ilmul ghaya ba ilmul wasila aiko saboda ilimi akwai ilimin da shi ake bukata ko misalin ilimin tauhidi shi ana kiransa ilmul ghaya shi dole a neme shi yanzu bari ba ku misali tuwo da kwano wanda yafi muhimmanci asin za ku faɗa ku ce tuwo amma na su muhimmanci saboda in ba kwano ina tun yake in na ce kwano ina nufin hatta kunyar haka ne ke amma kuma shi kwano ai wasila ne zuwa ga gaya ita ce gaya lomar da za a kai baka sama akwai abin da zai taimaka masa misali kun fahimce ne to haka ilimi misali tsoron ƙur'ani a ce mutum gaddi ne ya haddace ƙur'ani zalla sai dai bai suma mai ƙwarin ke faɗa suna nan da yawa ni ba zan ce me amfani akwai amfani mana amma dai bai san me yake nufi ba shi yasa da yawa sai ka ji suna ma ƙur'ani cin kaca hmm? Allah ce kufilal karrasu masu karas Allah ya tsine muku ba ji ba <laughs> wai karrasu kuma gangaren ne ya haddace ƙur'ani amma ta ce karatu na masu Allah ke ne misali to kaga ashe kenan wannan ƙur'ani shine gaya dan akwai abin da zai taimaka maka ba tafsiri ba ta tajwidi ba ka'ida ba ta amfani ba ka'u. kai daga cikin matsubata wai idan mace ta zo haihuwa to wai sai ya ba ta ya kharju min bayna sulbi sai ce wannan sul a ɗaure sul sai ɗan ya faɗo sulub don Allah haka ya yake ne suna nan da yawa yanzu suna ka kenan shi ƙoranin shi ne kaya shi muke bukata amma akwai wanda zai taimaka mai yanzu misali ba zai yi bane ka zo ka ce ga limami yana jan musalla yana kare ƙorani alhamdulillah wannan ba zai yi ba an mutu wannan lokacin دول سيدمي تجويدي ورتل القرآن ترتيلا الجزء دي ميكيشو أخذ بالتجويد حكم اللازم من لم يتوب القرآن آثم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا wannan shine abin da muke bukata ilimin Qur'ani. Kuma Qur'ani ke da wannan matsayin sai ka shi ne kafin Allah shi ne kankaba shi ne jagora shi ne kwanciyar hankalinmu shi ne tsarin mulkinmu shi ne mafikanmu. wanda aje ƙur'ani Allah zai karya shi wanda baya karanta shi ba zai gamu da haske a rayuwar shi Allah kuwa to in haka ne a shekara bukata ilimin ƙur'ani ne littafin da aljannuma da suka ji ana karantawa suka ce mai كيشرو كيشرو استرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هنا لذلك شيء كيشرو صلى لما عليه وسلم بأربعين عشر كنا خي عشر مرة هنا هنا شيء صامك باتا باصا واسا تبارك إلي من قرآن إنا نعم، مكو بينا حين نمي من sarat ilmul ghaya ilmul ghaya number one da ne ka dauko malami da zai karanta masallaci irin wannan tabbata ya kamata a ce kun sauke qur'ani ya kamata a samu halka ta karatun qur'ani zalla kawai Allah kuwa ya a cikin karatun da za a yi za a yi hadisi fiqh qur'ani kuma ba shi lokaci a ce zalla kawai a samu alaramma yana karanta da kowa da qur'anin shi yana karanta muna bici haka a sauki a sake maimaitawa shi sa manyan malami ba su wasa da sanya halittar karatun ƙwararri ko sai ka gama teci a za a bar ma yara ƙwararri ne za ka yara ya kai kare kowa ya iya kuma hatta mata a gida su sanya mai ƴaƴansu lokacin karatun ƙwararri kullum ku bayara a bidiyo tun suna har kuma da lokacin sai wuce kwanaki wani mutum ya za same kusa da ni a ofis din a kano malam ina zaune sai ni mutum yana karatun qur'ani sai ni ji tsirka jikina na tashi kun san me na ji ce summa summa la tus'alunna yawma idan an na'id la tus'alun inda ka jinna Allah na rantsuwa tabbatarwa shi kuma yana kore sun ma latus alun da Allah ce ko ba bambanci ne latus alun shi ne ce latus alun yanzu na ce da shi ba Allah ya haka sai na ga ƙor'anin da bakin mutu yake karanta. kaji matsalar bu translation ko za su ba ka la mai bambancin to hmm. Hmm? sai ce wallahi malam ni kanuri ne amma girman lagos shekaru sun tafi na ban lagos na dawo arewa ne kano cikin abin da ya rage min na rayuwa ko na samun iya ƙur'ani kafin nan mutu an samu na karanta ba sai ban tausayi an tausaya ma kaina na kuma tausaya mai a ce to wa allah ka samu wani malami mana Ƙur'ani ya fi amayin kai ko kuwa kuma za ka da bakin ka samu wanda ya sani Allah yana rantsuwa sun mallakin wallahi za a tun kuma ka ce ba a tambaye ko abin da kake faɗa ke kun gane saka a fara da ƙur'ani waye ke karanta waye malamin mai karanta da ƙur'ani ya tu ya san ƙur'ani ya zama ɗan gari ne hafi bi kan karan muna son na biyu abu ne muhimmi ya fito da halaye na kamala mutunci da rashin wasa da rashin kwaɗayin abin hannun wani da tsintsini da mutunta kai da girmama kai ba girman kai ba suna da bambanci girmama kai ba girman kai daban girmama kai ko da ne ka amma girman kai haram ɗalibin ƙura'ani har sai zama to haka duk wuri na wasa irin centurion saboda su malamai makarun sai zama haramun gomu abinda malam ya yi na makaruhanci kai ma kanka makaruhi ne amma don yana malam sai ka ce aga irin sana'ai ai mun gaya muka haka suke sai ka zalunci kan ka kai makanka rashin adalci da ke karantar da ko ilimi su kulla connection tsakanin duniya da lafiya kuma kuna musu jafa'i ina nufin wasu na irin wani abu da misali to su malaman mutum tsara mutuncin kansu suka ɗauki misali malami sai fito daga kilankiya Allah amma yana rike da Qur'ani shi jama'a na faje karanta da su Qur'ani sai ah, malam a gidan giya din wani in ya sha tai mai karo ya mangare ta ya san kana malamin misali shi kenan karka je wuli ilimi inda ba zai gamu da mutunci ba kawo laka da ilimin misali a mahallin wurin bane misali kuna fahimta ta saraka muka ce ilimi fara da ƙur'ani ta haka haka take haka iska yaro ya tashi an fara shi ƙur'ani imamu suyuti yana shekara ta kusa gama hadisi ƙur'ani su ibn taymiya za ka sha mamaki ke saboda suna da lokacin da lokacin su ba irin namu gani. yanzu kuwa muna son mu iya kwamfuta muna son makaranta law muna son makaranta sciences muna son muna son muna so za mu je kaso za mu je uk za mu je abu rakwa cap cap ƙuranin ba shi da lokaci shi eh? an yi lokacin da a da za a kai ka jeji ne ma za ka je ka karatu ni a kawo rayuwa na wuce wata marra a rayuwa da da sassafe ake zuwa makarantar mutalo a watsa a ruwan sai ku shi. ruwan sanyi ba ka gaban iyayen haka za mu yi karatu sannan a tura mu jeji a ce kai malam wani ka kan yara guda biyu ta. a cikin dokan jejin kuna karatu maciji zai wuce yara ba su da wannan matsala a yau sai ma a ji a ɗauko alarama mai karantar da ƙur'ani ana wulakanta tashi a gidan wai gidan mai hali ne wai gidan mai kudi wai gidan excellency I don't see anything excellent in your excellence. I'm not going to excellence here. Quran you showing excellence. The excellence of excellence is Okay. Amma mai faruwa. Gafa ta malam, da Allah a yi maza maza, kaka tsawai ta tallan nan zan fita. Mai ginin ke gaya mai. Ko ma jirgin da suka ce, ku gafa ta malam, mafi ayan nan ba a dukansu, ba a dukan yaro. Ta yi za ka wulakanta ilimi. shi ya kamata ilimin ku shi ba ya bi ba kuma gaba da suka kusanci shi ne girmama kai ba girman kai ba kuna fahimta ƙorani na da haƙoƙi tunda muna magana hanyar neman yi ƙorani kuma haƙi ɗaiɗai har guda goma shi shida cikin haƙƙin ƙorani ana karfafa shi da shiru وإذا قرئ القرآن فاستمعوا أنصت لكم خلاص ku yi shi a cikin sura mai lamba bakwai ɗaya da hudu al'araf kuma idan ana karanta ƙur'ani ka sa ido wai me yake cewa ne Allah ce mai na yanzuruna ila libli kayfa khuliqat ku kalli rakuma yanda aka halice su Allah ce ka kalla ne ka ce Allahu akbar kalli tauzan ana son ka samu ilimi ne da gaske a wata ce oh abin mamaki yana mamaki amma mai ci ce aya to wani ana kiran su tadabburi hakkin qur'ani na biyu tadabburi kan ya ce kitabun na mubarak anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ila zakara dan ba can cikin suratul dawo aya ne lamba 29 yani ka dinga tunani kan hakki na biyu hakkin qur'ani na uku kashin ilimi ka wulakanta shi zama wa zai wulakanta ƙwararri ko yawo ba yadda ka sa ka juya ƙwararri sam sam dalili yawo kazanta ne an ce da kowane jasa ba bacce ba amma kazanta yanzu da idan ta je bankuna ai wata roba suke samun ruwa da soso suna dandawa suna hirgawa da babu counting machine haka ne me yasa ba sa sa yawo suka ce ai kuɗi ne ake kuɗin ya fi ne kima ne ga ciki haramun ne ka sa rinkon karatun ƙur'ani a matsayin ka haramun ne ba halatta wasu sukan sa amo na kira in an kira ka sai ku ji ƙur'ani sun ka kaza kana halal ba halatta dalili saboda a lokacin da ake karatun ƙur'anin nan lokacin da ake kiranka yawanci ba a bari sai ya fi a cikin kusa a katse ba ka bane gana Allah kake ba. na uku in an kira mutum Allah Allah yake ɗauka elo elo elo elo elo hankalinsa na kan kiran ne ko yana kan karatun ƙur'anin ne Ko ina fasa yau ina wa an ke kenan kasa Allah kuma ɗan ƙudu Allah ya shi mu ana kiran ka kila a rana sau ɗari kenan ka yi samu Allah sau ɗari kenan a rana wai idan zama lafiya kar ka sa ƙur'ani a matsayin ƙarfi ringin tun ko kuma amo na kira ka sa wani abu haƙƙin ƙur'ani na kenan na nau kenan yana daga cikin haƙƙin shi a je a koyo shi dan ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama abu guda biyu ka koyo ka koyar haƙƙi ne biyu biyar kenan yana daga cikin haƙƙin ƙur'ani kamar da shi alƙali lokacin ja'in ja farduhu ilallahi الرب ilallah الله الرب إلى Allah ya ce annabi ya ce kenan magana ta kare ƙarin ba ku misali idan mutum ya aure mace na jina ashe ita wannan mata tana da ta kafin ta tare sai ce ya fasa auren kare yake so ya aura ta rage mata kawai ta ce ai ba haka Allah ya haramta ko suka ce ana yi su ke da gaskiya ko ke tambaya ku fahimci magana ta da ke mutum ne ka ɗaura masa aure da mace kafin ta tare kafin su yi kwanciyar aure sai ce ƙasa ya gano to ya faza auren uwar kuma ɗaura auren ƙere ke so yana da gaskiya ko? yana da gaskiya ya halatta wani ce a ai ba a haka wake da gaskiya shi ko to ku kawo aya yi ta ce magana a yi. hikimar wannan shine lokacin da aka yi ja'in ja su to ai ga abin da Allah ya ce na ba ku misali ne kawai ina hujja ga fata malam جميل جميل جميل هذا قال سوا kai shi sai ka dire ko wuce ta dauke ne karin sa gafa malam ka guje maka mai inda ya tsaya wurin saboda duk ta inda muke bukata wani shi ne mahallin shayi حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كني وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم وأن تقدموا abuwa ƙarshe ita ce aya mai lamba ashirin uku daidai cikin sura ta hudu abinda nake cewa a wurin mata guda nawa aka haramta guda goma sha uku a wannan ayar kafin ita mace ɗaya matan kiwo sha hudu idan ka je ga balmuf sanat ɗaya matan da aka haramta aurensu guda goma sha biyar ne a baya suna kuma ta ƙara mata uku kenan dududu matan da suka haramta na ka ko a matsayinka na aura su sha takwas ne duk wanda aka tambaye ka ka auna ta da goma sha takwas ba sa cike ka aure ta ka hara abin da nake cewa to ga ganin yanzu kun tabbata wanda ya auri mace kafin ya tara da ita sai ya ga sai ce hajiya wallahi na hakura da me auren ya za a yi aiki na ke so shi <laughs> auren zai ɗauru wata mace za a yi bala'i ko a ita ma dai Allah bai haramta to ina nufin cewa waɗannan kenan dole in kammala waɗannan abubuwa saboda yanayin lokaci amma abinda nake cewa hanyar da ake bi a nemi ilimi a fara da ƙor'ani amma karin wuce ƙur'ani ba an bici abin da ina faɗi kwanan nan ba wata masifa da ta faɗo mana a wannan ƙasar inda aka jefa qur'ani a toilet ko kun san an yi wannan zamfara kun san an yi wannan kuma zamfara wannan abin ya duki tunaninmu har mun rasa abin da ke nan ƙur'ani ƙur'ani kitabullah fil qaburat a cikin falas kuma na ba ba ba a kala ba ko haka ko benin ko lagos lalala a inda aka ce an fara shari'a abin ya ba mu mamaki domin mun je zamfaran saboda mai bincike kuma an tara mana alƙalan da suke shari'ar wannan kes din abin da suka ce malam ba ƙur'ani ɗaya ba ne har guda talatin ne ce to ashe ba da banza ba abin da ke fara ke faru wallahi Allah muka soka وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سورة الشورى آية لما كانت بنتي فاروا دكوكو sannan aka ja baki aka yi shuru ya kamata su a kansu a ta su ka yanke masu hukunci ta musu sun kama alkalin ya ce da malam na yanke wa mutum biyu hukunci na ce a fila kansu suka gaya mana su muna faɗa saboda musiba ce ɗayansu ana kiransa mai nasara haya wannan sunan jacob ne sunan okitiko ne musulmi ne kusan mai faru sai ɗauki lauya wata musiba kuma ɗaya da yawa karatun lo ya zama guba gare su ziyarar da kashe mana yarinya a kano hanifa ya ce da shi ku ce ba kai ba imagine har kana kuka ka ce kai ne adalci amma in iskan lauyoyi sun sun game in iska mana Allah ya ce mai إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة استغفر الله الله يقول كرك زما أدفوكيت كذلك مبادة كاريا زما صليف أعمل آية لما تريد بيركة نسلم سنسا كما كنسني wani abu ne sai faru a kan abin da ya faru sai da Allah sun da aya wajen guda goma sha biyu wani mutum ne ana kinsa su bin Ubayr kuma da malamin tafsiri suna faɗa kuma su bin yaje ya sace kaya na wani mutum silke irin na yaƙi. to sulkin na cikin wato kamar ce wani zani wanda akwai gari ciki bai sani ba da sace ashe zani ya ɗan kule sai garin ya dinga zirarwa zirar har zuwa ɗakinsa bai sani ba sai liƙa ma wani bai hudu sata an gani har za a yanke masa hannu Allah ya da wani aya to na shigo da wannan a ƙarƙashin wannan musiba kun ji abin da ya faru ko alƙalin yake gaya mana ya ce malam ai da aka kawo ma shaidu kafin mu yanke masa hukunci akwai lokacin da daga cikin session zaman kudu suka zo da exhibit shaidu kenan ko ce mun kasa zama a kotu ya nuno mana a wannan a ƙur'ani cikin kuke da ba haya ga sharrin muwatsa rul hawalik da salihin ya ce kuma sai da aka zo da sirinji sirinji cike da jini ya ce wata kalba da aka bude a kotu sai da muka kasa zama saboda sai kufin ya ɗine da ɗoyi a shekwan ɗan adam ne wai mai ke samun mu ne saboda sihiri saboda duniya ni ma ƙur'ani ba shi ba bi ba sannan kuna tsammani mu zauna lafiya ba zai yi ba Allah har muka ce ok lokacin da gidiyon ya taɓa ƙwa'ani a kano aka gunfila kan shi tun yana inyamuri kirista ne? ƙwarnan ba musulmi ba ne? domin haka kashe su ba abin da zai ba kawo maki sai ka samu ya lawaya har suna layan sun gaya mana kuma ya mutu yanzu ya je tar da abin la ilaha illallah Allahu akbar abu na farko ke na biyu wata cikin ƙwa'ani na biyu sai a nemi ilimin sunna gaskiya qur'ani a nemi ta hanyar wato haddace shi a yi laushi cikin shi a zama dan gari cikin shi a nemi tafsirin shi a san hata ilimin rubuta shi yanzu muna farin ciki akwai makarantu na tajiri da yawa alhamdulillah a kano za a yi yara kafin su haɗa ce sun rubuta a zariya ana na tabbata nan ma ba za a rasa ba mutanen abuja suna nan ƙoƙari turawa za ku sha mamaki sun sa karatun ƙor'ani gidi a gabansu na fashe ko? na biyu ilimin hadisi ɓangarorinsa guda biyu ilimin riwaya da ilimin diraya diraya da ƙazara haidari diraya riwaya rawa yarwi riwayatin kana magana diraya su ne mai kenan بس مصطلح كفارة بيقونية كفارة الجبن يعني ابن حجر نخبة الفكر الخلاصة أنا إمام الطريق البعض الحديث قوي ابن الجماعة تصور انصر حركة جئرس مثالي ألفة إمام العراقي حسام إيه مالي عندنا إذا جزء فرد هذا الشيء أربع أنا النووية زيك هذا الشيء وما حسن مدة الأحكام سنن كهو عياض الصالحين سنن موطع فصل شيء بخاري موطع موطع يا جبتي بخاري المسلم فما كنت اللي ترجر اللي سموه هذا كنت نويل الانتاري وجود الانتاري ما بخاري فا في ركوبك مثالي kuma saboda ingancin bukhari da muslim har ka je zuwa ga irin su na aliya aliyah alƙari na imam imam ibn majah musbah al الزجاجة fi zawaid ibn majah sannan ta babban malami haɗaɗɗe ba ne kame-kame wanda yake shiga mahaduwa ba kuma nan ina kira ga ɗaliban ilimi yan uwana mu daina karambani ka da sauri malami suna magana sun ce man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani wanda shirin zama malam to zai sallata shi zai kuma faɗi ƙasa mai zai tafi tuntuno ko fitin tunan cewa ne ba malami ba ne ba ahli sunna bane mu ne salafiya na shedanci ne sabo da ya shigo mai cikin jama'a ko hmm, ku kiyaye wannan ka san me nake nufi suna ce ga tana kun hadisi ka duk da shi mutane rima su hmm. na'am hadisi kwanin ya inganta ka karanta da mu amma ka ci wani ba na kirki ba to kai ne na kirki zana hmm. ke gare ka ko wuta ka ɗauka rahama ce da tausayi da jin kai a sami khilafa a gyara mai ji sirgiman ne misali a baya ga wannan kuma sai ilmin eh, tauhid shi ne makon gaba yin misali waɗannan matakan neman ilimi ke sannan daga cikin matakan neman idan ka je makaranta ka je da abin rubutu ka jira malam ya fito ko mun samu kuma a wani irin yanayi sai galibi ya kira akar makallawa wallahi na zo karatu tun da safe nake jira wallahi ba ka fito ba ma'ana ka bata mishi lokaci Wani ma ce zane za ka samu saboda rashin kunyar ya kai aka maka ina da tambaya ne to kuma kredit na ne ya kare shi ne nake son abin Ok, malam sa kredit ya kira ka ko astaghfirullah alazim to ɗaliban ilimi musa ikhlasi kan neman ilimi kar mu idan neman abin duniya ka a yi karatu saboda a dinga jihar jiya. kar zama fitina ga al'umma mu zaman to shaidu da ke nuna eh mun san abin da muke mu karanta ilimi aiki da shi a karan kanmu malam ya ce duk wanda karanta hadisi dubu ɗaya da kako na nawa aiki da guda biyar kuma kuka ce to ainihin na riga na tsofa karatu na lalala a shi karatu karatun ya girme ka so salif ibn kaisan daga cikin malam imam malik ne fara karatun hadisi ba sai ta shekara 90 ya koyar da malik ya karanta da imamu zuhuri ko da ya girma zuhuri 90 Ba kake neman kuma ana jin kusan kwanaki da tsakon wuce wata mace ta bikin haddace ƙor'ani bayan ta cika shekara 90 kimar pakistan har walima ke yi sai kuma asuwa to waɗannan abuwa ne manga kuma lokaci muna da suka gida inda ana karatu inda wa'azi za mu cika inda wa'azi za mu cika wani amma a sa littafi daga farko zuwa kashe ba kowa ke zama mai dalilin an gina makaranta manya su zo alhaji wani ka zo kwana biyu sai ka nemi su karasa amma mata abin mamaki suna jurewa ku lura da wannan wannan mun ga wannan hata a kudu to mai dalili ita kuma aljanna kafin kan neman ta aiki da kawai mace ba ne kawai a karanta labarin wani malami lokaci ya ko wani malami wai zo yana wucewa sai fi wani tsoho kai da shekara 80 a rubuta masa ba basin mi'ara alo alam hakuri alo lamra kun san karatun mu na hausa sai almajiran malamin suka ce unzuru ila hadha almutaakhir almutakhallif ta'akhkhar an at-ta'allum wannan da karo ne ya makara malami ya ce an fito wasu kato zai gairu mutakakhir wallahi bai makara tun da bai mutu mutu ko yace haluma ilayli urikum al-mutakhirin al-mutakhallifin zan nuna muku makararo sun wuce sai ga yara yan sweet 16 masu kunji ti madaka kati sun baje karta ana yi ita ta ga makararo nan su da kuruciyar suna wasa mutuwa ba ranta da kuruciyarka ba a yi sakaci da wani wannan a takaice shi ne da zan gaya muku Allah ka ba mu ikon kamantawa amma zan ƙarisa baitoci na ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi ce ta shika ne ilimi shi ilimi ado ne ga wanda yake da shi kowane irin ilimi kuwa application specialization a daunai gare kuma su da ilimin su kun ji baici na farko ko ya ce kuma shi ilimi Kun ne ne a dare shi na mutunci sai ka iskarwa ɗan ƙarami yana da ilimin ba ha da shi ka ba shi gabaci keken baici na farko ko ya ce wa kun mustafidin kulla yaumin ziyadatan min al-ilmi wasba fi buhulil fawaidi ya ce a har kullum ka samu wani abu ka karu da shi kullum ka ci aya ɗaya bari ma ku methodology kullum ka ci aya ɗi kullum za ka iya in za ka tsara ma kanka wannan kana neman hadda ci aya ɗi kuma ka tana da aya na ɗi uku da sittin times two abin da yawa ka kama hanya ai ka kama hanya inda za ka yi ba ka ba Allah ka ba mu iko kullum ka duk rufe ɗi mana kullum ka ɗaya duka misali kalma ɗaya tawalatun al-microphone al-pantalon al-kalansuwa al-bamiya al-minjal kalma ɗaiɗai da haka bature cinye mu da yake da filista mana turanci ya kira mu ya anglophone faransawai so francophone masu kwanci da suka fi lusofon ina hausafon ina Kaduna fon, ina falakafon ina barnafon muna ta fonafone marasa amfani yaran mai yi mu mental contest Allahul musta'an ba na cakar ayi bane amma idan amarya ba ta hau duki ba dora mata kaya an zalunce ta a kurkuki sai kuma yake cewa ففقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وعادل قاصد شيء عشق من ilimin fito fiqh muhimmin abu ne shi zai maka jagoranci zuwa ga mai Allah ta'ala yake ma'anan karanta aya mai Allah ta'ala yake nufi kun fahimta sabaiti na gaba yace huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i shi ilimi shine wato jagora da zai fita za ka hanyar ta shirya shine katanga da za ta baka kariya da dukkanin matsi sai ce fa na faqihan wahidin mutawarriya wallahi masanin fikihu malami guda ɗaya dangane da ya san abin da ke yi ya fi wahalar da shaidan da magarin masu ibada dubu kwarai idan da malami ɗaya ke jin tsoron Allah ka samu kasance haka to wallahi shaitan ya fi jin tsoron shi sama da mai bautar Allah jahilin tunani zai iya share shi don ya san jahili wannan baitocin ku je kuwa da su sai baitin karshe baitin yana da alaka wata ran Ahmad ɗan Abdul Aziz kun san shi mutane lokacin da zama khalifa suka zo Madina su ba sa zuwa a maka congratulations la la la kun ka zama kai ba a maka murna sam turai kawo mana murna ka zama chairman munna mai zan maka i don't congratulate you ka zama na abin maka murnan ne inda dai haka ne ko ɗalibin da ya fara rubuta jarabawa a jami'a yana ɗora alƙalami sun ce da shi ina maka murna in ya fada fito wanda ya fara bindin yana ne ƙayan ce congratulate what if he comes ashe kafin ka yi murna sai in ya kara mulkin salin alin ba a cakke shi ba Allah fikum to shine da ya zo cikin waɗanda suka zo yi masa fatan alkhairi sai duka ce fatan alkhairi ba murna ba murna sai mutum ya wanye lafiya ina fata ku fahimci da kyau sai wani yaro ɗan shekara sha biyu sai ke sanya magana sai umar ce kai kai shiru ba manya sai magana sai ce ya sarki musulmi in dan ta magana shekaru ne waɗanda suka fi cancanta zama khalifa suna nan a madina amma ba a naɗa su ba sai kai sai su kai yaro ka yi gaskiya cikin ki faɗa abin da za ka faɗa ya yi masa wa'azi ya yi likis to daga nan sai umar ya karanta bitocin nan guda uku ina ma su ma ku haddace su me ce da shi ta'allam falaisal mar'u yulad alima ka shi kai ilimi ba wanda aka yake shi da ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay haka fito da kuka abin da ka sani to sai shi ta'allam alaysa almar'u yuladu alima ba wanda aka yake shi da ilimi walaysa akhu ilmin kamar huwa jahilu ma abocin ilimi ba kamar jahili bane وإن كثير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه الجمال إليه الجماجيل كيف حافظ ce wallahi babban mutum mai shekaru yaro ne dan karame in aka kare shi da matsaloli sai zai gware ido kawai shi ba maganar farin gashi ba ba maganar shekaru ba ba maganar dukiya ba ba maganar magana ce da ba mu mu 'yan kul hatu burhanakum ne ka ba mu an littafi ba maulanka ba ba mu hadisi ba hadishi ba ba mu nassi ba naushi ba ina fata kun gane ko to shine yake cewa babban mutum a cikin jama'a mara ilimi dan karami ne lokacin da matsaloli suka zo gaban shi sai rasan da zai karshe sai ke cewa wa inna saghiral qaumi in كان aliman kabirun idza ردت ilayhi المحاصيل mahasil yace يارو yaro ma abokin ilimi ba ai babba ne za ci to matsala kaza me ce ga amsa ga amsa ga wasa. waɗannan baitoci waɗanda kuka ji da sauran da ban fahimce su ba su ne suka fitaro suka miƙa da abin da nake so na faɗi a wannan masallaci baka ta fare wanda ake bautar Allah a ciki kuma dai kun san da masallaci kare shi da mutunta masallaci da tsabtace shi kun san hadisin da Bukhari ya rawaito hadisi ta ce wata mace tana sharan masallaci a Madina ko ka ce wani yaro namiji sai ma ta mutu da suka gina gina na bai ce ban ga wance ba ai sharan nan ta ce cimar ah, ai su rasu ta ce ba ku gaya min ba a wasu ruwa sai ce ka annahum sagharuha suna ganin ba ta ma isa annabi santa ba sai ce kai share masallaci ba take yi Allah na kabarinta ya je kabarin bayan sa riga an mata sallah ya sake sallah kan kabarinta je wani ya tambaye su malam ya za a yi da hadisin da hana kuma sallah kusa da kabari muka ce la wannan abu ne khas da ke misali amma point din shine bukhari sai dai babi babu kansil masjidi babin da ke magana kan la'in kula da masallaci hmm? masallacin kwakwai shi masha Allah a kula yake a tsaftace ba haka ake bukata ɗakin Allah ka zama kan shi a rene a ya sa wani koto a masallaci da wani ƙasa ko da katika sun kai ha sai ga an tuba ciki ko kuma wali ne haka ake wali ɗin Allah ya kyauta Allah ya ƙara muku albarka Allah ya sa mu dace wannan wuri Allah ya sa guzurin shiga aljanna malam sanin dauda Allah ya kara maka lafiya ya kara mana gabata dalibai na ƴan uwana dalibai Allah ya tara mafi gidan rahama gabata halin da muke ciki a kasar mu mafijin tunan Allah ya ajiye mana tsadar rayuwa Allah ya ajiye mana waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka koma zuwa ga Allah imani Allah ka ji kansu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعك وما لن تأخيني ونظر الله سبحانه وتعالى يكرب ومسعى بسيهم إبادة مودة مكة السبارة ومن أبطان الله يكرب ومنع نسيهم إبادة يا سادة مودة شيء ميت عليا. تكلادة آه kuma ya sa ya zama dalilin tsiran duniya da lahira akwai tambayoyi guda biyu na farko ya ce tambayar da yake bayan ya yi wa malam da'a cewa Allah ya gafarta wa malam ya ce malam ya yi bayani akan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta da Qur'ani sai yake tambaya shin قرآن من حقيقك وهدى تفسيري ماذا الله يكرمك الله تعالى يقول أجل سورة ميلما أشيرين هبير آية ثلاثة أذي هزو قصة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كمي ورتلناه ولا يأتونك إلا جئناك بالحق وأحسن محل الشاهكية نن حافظي سكتشي أه me yasa ba saukan masa da Qur'ani a cikin galibi Allah ya ce a mun saukan maka ne daki daki dan ka san shi sannan sai mun sauka maka abin da yake abin da ma suke da shi da kuma tafsiri kenan ga amsan tambayar ka Rasul sallama lokacin da yake koya wa sahabbai Qur'ani kulura yana koya musu lafazin yana kuma koya musu aiki har suna cewa idan muka samu aya goma ba ma wucewa sai mun yi aiki to kuma ina aiki ne ka ɗauki misali ɗaya yau don Allah zan tambaye ku aka ce za a yi musabaka ta Najeriya a Kaduna aikin da za a yi musabaka zauren musabaka abinda muke tsammani duk da ne kudu musulmi ne musulmi ne da alƙalin da 'yan musabaka inda ɗaya daga cikin 'yan musabaka zai karanta aya mai lamba 38 a cikin sura ta biyu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كثيرا من الله والله عزيز حكيم اقرأوا اقرأوا يا الله تشكوا إنك عنوز عند ونزي ساتا أتاكين دعكي مسابقة لا ينك عنوز أما لك مسلمين ميسا بضع ينك كافري bayanin ansa me yasa ba za a yanke ba yanzu kun ce ba zai yi a yanke ba ni ma ba zan iya ba zai yanke magana to kenan karatun ya zama cosmetical recitation cosmetical karatun ado ne kawai shi yasa wani malami yake gaya mutanen basra ya ce ko mutanen basra kun ce Allah baya amsa muku addu'a ai saboda kuna da cututtuka guda goma ne kun kawo su ya ce daga cikin cututtuku kuna karatu qur'ani amma qur'ani ya ji musu kun yamma ba ke muku alƙalanci ba kuma abin da ke faruwa kenan haka muke cikin trouble a dai misali za a yi karatun a su kai in baka san gwani bane dan zan ka kama shi sai Allah ya ce a yanke hannu akwai wanda ya jangi sun zamanin yare rema an yanke mai hannu kuma irin waɗannan lauyoyin miyagu sun kai ce hannu na nawa ne kuma sati na yi tunda haka Allah yake so a yanke mana kuma yanke musu hannu ko ina wannan imanin azzakatun yake ina yake ɗan mas'ud ya ce za a yi lokacin da makaranta za su yawa amma masana ƙur'anin ba su a yi ta karatu ya ce a yau ma da kan kaɗan ne amma masana suna da yawa ba haka muke cika yau ba ya Allah ka kawo mana tuki. amma kowa ya aiwatar da ƙuranin a gidan shi ba na tallace-tallace marasa amfani ku toshe ku rufe wacan jifo a gidajenku badamaci ko gidan balarabe ko gidan wane ne ku rufe su don shari da fituna ne su kyani wolves shari da fituna da rashin tsoron Allah da ya ɗafi tsara kuma ko ke saya mata kuke aje musu ku ji tsoron kuma da ubangiji in amsa ta kenan kan tambayar ka da ƙari kan abin da ka tambaya Allahu alam biyu tambaya ah, yana tambayar malami bayan ya yi addu'a ya ce kuma ya san malam daɗewa a fagen ilimi da karance-karance amma yana tambaya wani yasa ba a kiran malam ba dakta ko profeso to ai na ɗauka ko za ka yi tambaya ne suke da alaƙa da karatu eh. nan ba su da alaƙa wannan wani abu ne mai zaman kanshi an ga dama ba ne kana son ka ja ka yi ka binciki cv dina 2005 mai faru a jami'an south bank a london game da ni ba ka san mai faru ba i don't care abinda na sani shi ne karatu Allah ya samu dace Allah ya saka malam da alkhairi ah, kamar yadda malam ya zo ya ilmantar da mu wana rukun Allah subhanahu wa ta'ala a ya saka masa da gidan aljanna da mu ta shi baki da yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wa ya haskaka fuskokinmu a cikin firdausul ya yanda malam yadda malam ya zo nan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mai da shi gidan iyalansa lafiya lau da mu ma wa'anda muka halarci wannan wato muhabara Allah mai da kowa a cikinmu gidansa lafiya ya kuma karɓa mana a matsayin ibada فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم